An dakatar da tsofaffin jami'an hukumar ƙwallon ƙafa ta Afirka ta Kudu a sakamakon zargin su da magudin canza lokacin da ya kamata a buga wani wasa kafin lokacin wasan sada zumunci da aka buga kafin gasar cin kofin duniya na shekarar 2010 ba bisa ka'ida ba. Bincike ya nuna cewa hukumar ƙwallon ƙafa ta duniya FIFA ta tabbatar da dakatar da jami'an hukumar ƙwallon ƙafar ta Afirka ta Kudu su uku a sakamakon sa lokacin wani wasa da aka buga kafin wasannin cin kofin duniya na shekarar 2010 wanda ba bisa ka'ida ba. An dakatar da Chief Leslie Sidibe tsohon shugaban hukumar ta safa da haramta mai sa hannu a duk wata harka da ta shafi wasannin ƙwallon ƙafa har na tsawon shekaru biyar da kuma cin shi tare kuɗi dala Amurka dubu ashirin da ɗari biyu da tamanin da shida. Steve Goddard da Adele Callis waɗanda suka yi wa hukumar aiki a matsayin shugabannin alƙalan wasa na tsawon shekaru biyu. Rahotannin shekarar dubu da goma sha biyu daga hukumar safa sun bayyana cewa wasan ƙawance da aka buga tsakanin ƙungiyar 'yan wasan ƙasar da ƙungiyar 'yan wasan Guatemala da Colombia wasan ya karkare da kwallaye biyar da babu ne da afirka ta gudu ta jefa a ragar guatemala a cikin watan mayu na shekarar dubu da goma inda aka sa alamar tambaya akan wasu bugun daga kai sai mai tsaron gida guda uku da alkalin wasan nan ibrahim chaibu ɗan ƙasar jamhuriyar nijar ya jagoranta da kuma nasarar da bafana bafana ta samu na ci biyu da ɗaya akan colombia